Tun a jajibirin shiga damanar bana ma'aikatar hasashen yanayi ta ba da sanarwar hangoyiwar tafka ruwan sama fiye da shekarun baya a bisa la'akari da girman tasirin illolin canjin yanayi a nan nishar abinda ka iya haddasa ambaliya a wurare da dama kamar yadda bayanai ke nunin ruwan da aka tafka daga tsakiyar watan na yuli kawo yau ya janyo asarar rayukan mutane da dabbobi da dukiyoyi jihar da magaram aka bayyana a matsayin mafi fuskantar wannan bala'i inda milimita sama da ɗari biyu suka sauka a wuni guda kawai a ƙauyen hamdara a taron manema labaran da ya kira shugaban ma'aikatar agajin gaugawa direction general de la protection civil mamba a kwamitin haɗin gwiwa na covac colonel bubakar bako ya yi ƙarin haske akan halin da ake ciki an bayan ruwa ya samu na fannar da sun kai wajen magidanci dubu biyar da ɗari takwas da talatin da biyar su a kimanin mutum an adam dubu arba'in da takwas da ɗari takwas da arba'in da uku suna wannan harkar ambaliyar ruwa ya shawa kuma inda dai bremen harkar ya tsara ɗaci mutum ashirin da ɗai suka rasa rayukansu in cikin waɗannan mutum ashirin da ɗai akwai mutum goma da cikin ruwa ne sun ka shiga cikin tabka ne yara suna zuwa suna shiga ko ko ka zo ka tabda tabki ga yana yana gudu ka ce kai za ka tsaya ka yi sarari ko da ka ƙare karfi ne sai ka ce sai ka shiga. Wannan ya sa kwamitin Kovac ya soma jan hankulan al'umma da yin takatsantsan a matsayin rigakafi. Masu bulaguro, in an ka kai hanya ruwa sun ka tare a tsaya haruwa su gudana in kai jigila ne kake yi da motar daukar fasanja in ka kai ga ruwa ka tsaya in mota ta kanka ce in ka kai ga ruwa ka tsaya abin muke fata kowa ya gane mu saki hanyar ruwa mu yi gidajen mu da babu ruwa in ruwa sun kawo mun ga su zauwa arzikin mu dukiyar mu mujahida tun da kun ga bisa shi ma an rasa bisa ɗari shida da takwas an rasa ɗakuna dubu biyar da ɗari biyar da talatin da bakwai. Ambaliyar ruwa wani al'amari ne da ke tsananta a kowace shekara a jamhuriyar Nijar kasancewarta ɗaya daga cikin ƙasashen Sahel yankin da masana suka ayyana a kan gaban mafi fama da matsalolin canjin yanayi a duniya irin su kwararowar hamada da zaizayar ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.